shin miki horo a arewa ne shin wai ina shagabannin da muka zaɓa a arewa ina mu suke na arewa ina 'yan majalisunmu suke na arewa ina sarakunan mu suke na arewa ina malaman addini suke na arewa ina ƙungiyoyi na horaran hula da ƙungiyoyi na sa kai da suke magana da yawun al'umma arewacin najeriya wai duk ina suke shin mutane sun ɗauka cewa shiga gwamnati hauka ne yau a ce dan kana cikin gwamnati dan kana gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar apc shikenan ba za ka hituwa ka je ka hudu shugaban ƙasa ba cewa an sace mutanen ku shin wai ina yan adawa suke jam'iyyun adawa da ke da koya a arewacin najeriya shin bakin su ya mutu shikenan sai an zo zaɓe ne sannan za su hito su gaya mutane cewa jam'iyya ba ta kaza ba ta kaza ba jama'a assalamu alaikum wato shi yau an waye gari matsalar tsaro ta kai wani level ɗin da ba ma a sha'awar mutum ya ce tattauna ta because wani abu ne wanda ya riga ya zama ruwan dare kuma abin tashin hankalin da ke da kwai wato har kullum shine yadda al'umma har yanzu sun kasa gamsuwa ma cewa mahukunta da gaske suke wajen dakile wannan mummunan hare-haren da ke horo a arewacin najeriya wato ina ga maka irin abubuwan da ke horo a arewacin najeriya na tashin hankali baka da wani fim na horo da za a yi wanda zai iya bayyana yadda mutane suke cikin fargaba da tashin hankali baka da wani mai research ko mai wata ƙididdiga da zai zo ya gaya maka gaskiya abubuwan da ke faruwa kama daga sace mutane dare da rana kama daga kashe mutane da ake arewacin najeriya kama da ƙona dukiyoyi da ake yi kama da kama shanu da ake yi kama da yunwa da fatara da al'umma suke fama da ita a arewacin najeriya baka da wata ƙididdiga da za ta iya baka sahihan bayanai game da abin da ke faruwa a arewa wato arewa ta samu kanta cikin wani yanayi musamman da yanda ya kasance cewa shagabannin arewa sun ɗauka cewa wai idan ka shiga gwamnati wai ka shi kenan an maka shinge ne da ka hito ka haɗi ma gwamnati gaskiya abin da ke faruwa a yankinka wato shagabanninmu suna da mummunar fahimta game da me aka ce siyasa kuma suna da mummunar fahimta ta kasancewa mine ne tsakanin haɗin gaskiya mine wane ne kuma ɗan adawa suna da mummunar fahimta game da wannan yau da na hito na ce maka ismail gyara wannan kyamarar taka wuri kaza da ka aje ta ai does not mean cewa ina adawa da wannan kyamarar taka amma na fito ne ina gaya maka cewa wuri kaza akwai matsala yau dai a ce a cikin wannan satin an je an ɗauki mutum sama da ɗari biyu yaro ɗan firamare wanda shekaran shi ba su kai shekara ashirin ba an ɗauki sama da ɗari biyu tsakanin yaro ɗan firamare da ɗan secondary school ɗan jss an je idp kansu a maiduguri an je an ɗauki mutane kusan getting to 400 mutane wannan bayanin da nake maka duka baka zo ka ɗauki ƙididdiga ba ta mike haruwa a katsina wanda akwai rahoton da ke gwada cewa katsina yanzu tsakanin lokal gaman guda biyu malumfashi da kankara akwai ƙauyuka wajen 150 wanda sun bar ƙauyukan mutanen sun gudu da ƙauyukan sun koma neman wajen tsira wannan magana da nake maka ba kai magana cewa muke horo a maradun ba ba kai magana cewa muke haruwa a dan sadau ba ba kai magana cewa muke haruwa a zurmi ba ba kai magana cewa muke haruwa a wani gehe na bakura ba a lokal gaman guda biyu wajaha jiha guda biyu kadai ake wannan bala'in ya faru a wannan satin a jihar Katsina wai a arewacin Najeriya sannan kuma duk da wannan da kake gani ko mutanen bayan sun wa ancin yaran 'yan makaranta suka sace koma jiya suka je masallaci suka buɗe mutane suna sallah suka buɗe musu wuta shin me ke faruwa a arewa ne shin wai ina shagabannin da muka zaɓa a arewa ina mu suke na arewa ina 'yan mu suke na arewa ina sarakunan sarakunanmu suke na arewa ina malaman addini suke na arewa ina ƙungiyoyi na horaren hula da ƙungiyoyi na sa kai da suke magana da yawon al'umma arewacin najeriya wai duk ina suke shin mutane sun ɗauka cewa shiga gwamnati hauka ne yau a ce dan kana cikin gwamnati dan kana gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar apc shikenan ba za ka hituwa ka je ka hudu mai shugaban ƙasa ba cewa an sace mutanen ku shin wai ina yan adawa suke jam'iyyun adawa da ke da kwai a arewacin najeriya shin bakin su ya mutu shikenan sai an zo zaɓe ne sannan za su hito su gaya mutane cewa jam'iyya ba ta kaza ba ta kaza ba yau adawa ta zama labari a arewacin najeriya ba wani gwamna dan adawa ko wani dan majalisa dan jam'iyyar adawa ko wani sanata dan jam'iyyar adawa da zai iya zuwa ya faɗi abin da ke a arewacin najeriya shin yaushe ne mutane za su ci da bari ana mana ɗauke ɗan ɗai ana mana canta ɗai ana kashe al'umma ana kashe dukiyoyi ana ƙona gari amma duka mun kuma bakuna mun sun yi shiru saboda kwaɗayin abin duniya anya wannan zai gana ma ƙasar alheri kuwa to wannan ina gaya maka cewa wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da al'umma arewacin najeriya suke fama da shi dare da rana ina tabbatar maka ina ce maka dura na duniya sai an saci mutane a arewacin najeriya dura na duniya sai an kashe mutane a arewacin najeriya ina tabbatar maka wannan kalamin na babbani exaggeration nashi ba ya kamata wani mutane su gane cewa akwai promo ɗin da ke magana cewa wrong is wrong whoever is doing it and right is right whoever is doing it ba ruwanka da wancan wane ne idan ya yi daidai ya yi daidai ba ruwanka da wancan wane ne in yi ba daidai ba ya yi ba daidai ba amma an abubuwan da ke haruwa a arewacin najeriya za su bakar tunani guda biyu ko dai gwamnati ba ta shirya kawo ƙarshen abubuwan da ke haruwa a arewacin najeriya ba ko kuma wa ala allah gwamnati ta gane cewa duk matakan da ta ɗauka to ba mata ba matakai na wanda za su kawo ƙarshen wannan al'amarin ba su kawo ƙarshen shi kuma ba za su kawo ƙarshen shi ba saboda haka ya kamata su koma su sake zama su duba cewa menene za su yi wanda zai inganta tsaro da kuma sauƙaƙa rayuwa a arewacin Najeriya.